This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar biga watan Maris na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai. To cikin labaran za a ji cewa shugaban Amurka ya karɓi bakuncin Firaministan Italiya George Meloni a fadar White House jiya Juma'a a daidai lokacin da ake fuskantar kalubalen yakin Gaza. Wani jirgin ruwa da 'yan tawayen hutun na Yaman suka kai wa hari a tekun Bahar Maliya ya nutse bayan shafa kwanaki yana shawagi a ruwa. Daga nan za a ji cewa kwamitin kare 'yan jaridu CPJ ya ce an sako ɗan jaridar faransa a ton galindo wanda aka tsare tsawon mako guda addis ababa babban birnin ƙasar habasha kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin za ku ji cewa an kammala wani taron samar da zaman lafiya a kasashen nijar da chadi da libya tsakanin mu wani ya yi wani abu a nan ta sama wani ya ce libi ya zamanto su mai da mu kuma mu wani ya yi zai wajen zai wuri mu mu ma kuma mu gaya mu kwanciyar hankali shine mu abin ya dame mu sannan za ku ji tsokacin masana kan umarnin da hukumar sadarwa ta najeriya ncc ta bayar na rufe layukan wayar da ba hada su da lambar ɗan kasa ta nin ba bayan wa'adin da ta ɗibar musu ya cika su hukumar sadarwa ta ƙasa ncc suna da 'yancinsu 'yan ƙasa ma suna da 'yancinsu idan magana tana a kotu muddin ba a samu umarnin kotu na a dakatar da abu kaza ba to babu hujja na cewa don magana tana a kotu ncc za ta dakatar da ayyuka bayan nan muna tafa da shirin a dawo lafiya da baba yakubu makeri zai gabatar to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna to jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya shugaban amurka joe biden ya karɓi bakuncin firaministan italiya giorgia meloni a fadar white house jiya juma a daidai lokacin da ake fuskantar kalubalen yakin gaza da kuma ci gaba da goyon bayan kare ukraine daga mamayar rasha za mu tattauna batun gabas ta tsakiya da kuma abin takaici da ban tsoro da ya faru a arewacin gaza za mu yi kokarin samar da agajin jin kai a can in ji biden a gaban manema labarai gabanin gana wasu da meloni yayin da yake magana kan rahotannin harbin da sojin isra'ila suka yi kan wani taron falastinawa da ke yunkurin samun abinci daga cikin ayarin motocin agaji a birnin gaza inda fiye da mutane 100 suka rasa rayukansu. A wata tsawatarwa da ba kasafai aka yi fiye yi wa Isra'ila ba, Biden ya kira asarar rayukan da aka yi a matsayin abin takaici. Ya sha alwashin Amurka za ta ƙara tashi tsaye sannan ya sanar da cewa Amurka za ta bi sahun sauran ƙasashe wajen jefa kayan agaji ta sama. A bisa kuskure ya kira Gaza da sunan Ukraine. wani jirgin ruwa da 'yan tawayen hutu na yaman suka kai wa hari a tekun bahar maliya ya nutse bayan shafa kwanaki yana shawagi a ruwa jirgin mai suna rabi ma dai ya yi ta shawagi bayan harin da aka kai a watan fabrairu wannan dai shine jirgin ruwa na farko da 'yan hutu suka nutsar a cikin watannin da suka gabata na hare-haren da suke kaiwa kan jigilar kayayyaki a mashigar ruwan gwamnatin yemen da kasashen duniya suka amince da ita da kuma jami'an sojin yankin sun tabbatar da nutsewar jirgin a ranar asabar tuni jiragen ruwa da yawa sun daina bin wannan hanyar nutsewan na iya kara hana jirage bin hanyar da kuma ƙara farashin inshora kan jiragen ruwan da ke bin hanyar wanda hakan ka iya haɓaka hawa farashin kayayyaki a duniya da kuma yin tasiri ga jigilar kayan agaji zuwa yankin. akalla mutane biyu ne suka mutu yayin da wasu takwas suka samu raunuka bayan da wani jirgin rasha mara matuki ya faɗo a wani wato katafaren gida da ke birnin Odessa da ke kudancin Ukraine a yau Asabar. jami'ai a odessa sun ce an ciro mutum ɗaya da ransa daga baraguzan ginin wani gida shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya faɗa wani sako wato ya faɗi wani sako da ya wallafa a dandalinsa na sada zumunta na telegram cewa gidaje goma sha takwas sun lalace rasha na ci gaba da yaƙa fararen hula ɗaya daga cikin jirage marasa matuƙa na abokan gaba ya afka wani gini a odessa in ji shi zelensky ya sanar a jiya juma'a shi da firaministan Holland Mark Rutte sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro da za ta bai wa Kip tallafin dala biliyan biyu a wannan shekara. Zelensky ya sanar da cikakken shirin a shafukansa na sada zumunta bayan da shugabannin bisa Ghana tare da tattaunawa a birnin Kharkiv, birni na biyu mafi girma a ƙasar Ukraine da rashi ke yawan kai hare-hare. To nan ba da jimawa Sarfilu zai kawo mana ƙarashin labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Kabilun Tubawa da Abzinawa da kuma Laraba da ke kasashen Chad da Libya da kuma Nijar sun kammala taron zaman lafiya na kwanaki biyu da nufin samo hanyoyin magance matsalolin tsaro da suka addabi yankunan su. Sakamakon yadda matsalar tsaron ke neman zaman ruwan dare a iyakokin ƙasashen ya sa hukumomi a Nijar kiran taron na zaman lafiya. domin tunkarar wannan matsalar ta yadda za su fahimtar da juna tsakanin kasashen uku taron da ya hada dukkan masu ruwa da tsaki da jami'an tsaro da wakilan al'umma da kuma kabilan da ke rayuwa a iyakokin kasashen daga agadas ga rahoton da wakilin muhammad mahmud ya aiko mana a wani mataki na neman zaman lafiya a Nijar musamman a arewacin kasar da ke iyaka da kasashen Libya da Chad da kuma Algeria. Hukumar mulkin soja a Agade sun gudanar da wani taron zaman lafiya inda suka tattauna da shugabannin al'ummomi na yankin a fannoni da dama musamman irin gudunmawar da za su bayar wajen shawo kan matsalar tsaro da ake fuskanta a cikin yankuna da dama na kasar Nijar. Abubakar Jerome magajin gari yankin Durku mai iyaka da kasar Libya ya bayyana fatan su yi aiki tare da ƙasashen Libya da Chadi wajen magance matsalar tsaro a tsakanin tsakanin su tsakanin libi chad da har algeria duka akwai masu yawo suna dauke da babban bindigogi ana yin traffic ana yin komira kwami a bisa hanyar wannan duka ana yin tarbe-tarbe mun duba mun zama mun gani shine muka ce to tsakanin za mu yi taro wanda za mu sa ai magana tsakanin libi niger ai magana tsakanin niger da chad ta yanda tsakanin mu wani ya yi wani abu a nan kasan samu wani ya ce libi ya zamanto su mai da mu kuma mun wani ya ya yi wajen siyasa wurin mu mu ma kuma mu samu mu gaya musu kwanciyar hankali shine mu abin da ya dame mu jagororin al'umma da kungiyoyin fararen fulla sun ɗauki alkawulla na kawo nasu taimako a shawo matsalar tsaro a galibar ka 'yan kungiyar farar fulla ne a agades abin da muka iya duka muna yin shi mu yi regroupe chef de village chef de tribune chef de mu yi musu jawabi in babu lahiya babu wanda za ya zama gidan shi kuma mun sani mutanen nan da suka yi wannan abu don wannan abu mun gani fi sabilillahi abu da yawa ya sa kai amma da yardan Allah in mutane sun tahi bisa wagga tahiya to kun san mutane fi sabilillahi suna so suna goye mu baya amma mutane wadansu tsoro gare su kenan aiki na sekirite da aiki na lahiya mu da yardan Allah ba za mu fasa shi ba kwamitin zaman lafiya na yankin ciro da ke cikin jihar agadez na ganin akwai buƙatar a samar da wani tsari na fahimtar juna tsakanin al'umma wanda hakan zai sa a yi watsi da tsatsauran akidu da kuma neman taimakon kowa wajen magance matsalar tsaron gisa attahir mamba a kwamitin zaman lafiya na agadez mutane su kula da kansu su kula da kasa saboda ka na kowa yanzu ka na bandi karami karami wannan su ne za su sha wa mayan bandi wanda ba iya fidda su sun shigo gagararwa shi sa ya kamata kowa da kowa ya kawo gudunmawarsu ya kawo taimakon shi bisa harka sigarce wannan saboda vraiment tana yawa kuma kowace rana karawa take mahalarta taron sun buƙaci ga jagororin mulkin sojan ƙasar ta Nijar da su ƙara azama wurin ganin gwamnati ta dakile sabuwar matsalar tsaron da ke fuskantar yankin. Hamid Mahmud, wuri Amurka daga agadas Jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud. Nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji abin da wasu 'yan Najeriya ke cewa dangane da umarnin da hukumar NCC ta bayar na rufe layukan da ba haɗa su da lambar ɗan ƙasa ba. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. Kwamitin kare 'yan jaridu CPJ ya ce an sako ɗan jaridar Faransa Antoine Galindo wanda aka tsare tsawon mako guda a Addis Ababa birnin kasar Habasha a ranar Alhamis, gabanin bayyanarsa a karo na biyu a kotu ranar Juma'a. A Tony Quintel, shugaban shirin na CBC a Afirka, ta shaida muryar Amurka cewa ga Galindo mai ba da rahoto kan kafa labarai ta Africa Intelligence da ke birnin Paris ya tafi Faransa nan da nan bayan da an da aka sako shi. abin takaici dan siyasar yankin da yake hira da shi a lokacin da aka kama shi ya ci gaba da zama a gidan yari kuma ya bayyana kotu a yau in ji kwantel an kama galindo a ranar 22 ga watan fabrairu yayin da yake hira da bet ogresa jami'in siyasa na jam'iyyar adawa ta oromo liberation front kuma an tuhume su da yunkurin haifar da hargitsi. An yanke wa wani mawaki ɗan ƙasar Iran da ya lashe kyautar Girami da uwar gidan shugaban ƙasar Amurka Jill Biden ta gabatar ɗaurin sama da shekaru uku a gidan yari sakamakon rera taken waka na goyon bayan zanga-zanga da aka yi a shekarar biyu kan mutuwar Mahasa Amini. Shervin Hajifor ya wallafa a shafinsa na Instagram a ranar Juma'a a daidai lokacin da Iran ta gudanar da zaben 'yan majalisar dokokinta abin da ya zama wani bangare na hukuncin da aka yanke masa. hajifo ya samu hukuncin shekaru uku da watanni takwas bisa zargin farfaganda a dawa da tsarin ƙasa da kuma ƙarfafa mutane yin zanga-zanga kotun ta yanke masa hukuncin ne saboda ta gano bai nuna nadamar wallafa waƙar ba yadda ya kamata har ila yau ta sanya masa dokar hana tafiye-tafiye na shekaru biyu kuma ta umarce shi da ya kirkiri wata waƙa game da laifukan amurka da kuma yin rubutu game da wannan laifuka a kafofin sadarwa hajifo ya gode wa lauyoyinsa da wakilinsa bisa goyon bayan da suka bashi daga ƙarshe ɗaruruwan mutane ne suka fito kan tituna a yankin arewa maso yammacin ƙasar siriya da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye a ranar juma'a a zanga-zangar da ba kasafai aka saba ganin irin ta ba ga shugabanninta yayin da mutane suka fuskata mako guda bayan da wani mutum ya mutu a hannunsu kimanin rabin lardin idlib da wasu sassan hama da aleppo da latakia na ƙarƙashin ikon tsohuwar ƙungiyar alka'ida hayat tahrir al-sham wato sts yankin da ƙarƙashin ikon 'yan tawaye ya ɗauki nauyin mutane kimanin miliyan uku waɗanda yawancin suka tsere daga wasu sassan ƙasar da gwamnatin bashar al-assad ke samun goyon bayan rasha da iran ɗaruruwan fararen hula ne suka taru a husumiya ta agogon idlib suna rera takin nuna adawa da shugaban hts abu muhammad aljulani wakilin afp ya rawaito tare da wani mutum ɗaya ɗauke da tutar da ke da rubutun 'yancin faɗin albarkacin baki da magana ba laifi ba ne Sarkilu Hashim gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka. Madalla. Kasa da kwanaki uku da rufe layukan sadarwar kamfanonin MTN da Airtel da dai sauransu. Al'ummar Najeriya na ci gaba da kokawa akan yadda wannan mataki ke ci gaba da jawo musu asara yayin da wasu masana ke cewa a cikin lallami ya kamata a bi 'yan ƙasa don haɗe layukansu da lambar shaidar ɗan ƙasa wasu kuma na ganin dole a fifita 'yancin 'yan ƙasa akan komai daga abuja wakiliyarmu halima abdurraub ta aiko mana da wannan rahoto Masana dai sun ce akwai yiwuwar matakin na hukumar sadarwa ta Najeriya wato NCC ya kai ga rufe kimanin layukan sadarwa sama da miliyan sha ɗaya biyu bayan karewar wa'adin ranar 28 ga watan Fabrairu da ya gabata na haɗa lambar shaidar zama ɗan ƙasa wato NIN da lambobin wayoyin tarho. Kamfanonin sadarwa da ke kasuwancin su a Najeriya dai na bin umarnin NCC ne ganin yadda daraktar hulɗa da jama'a na NCC ya sake shaidawa manema labarai cewa wa'adin da suka sanya na ranar 28 ga watan watan Fabrairun da ya gabata ya kare kuma ba gudu ba ja da baya da matakin. Tun dai wasu 'yan Najeriya ke ta kokawa akan yadda matakin NCC da kamfanonin sadarwar kasar suka aiwatar ya jawo musu asara mai tarin yawa. Wani mazaunin jihar Osun da ke yammacin Najeriya Abdulgani Abdurrahman ya ce. An bala'i na amfiyan dina. Wayan da nake aiki da ita, in masu bana yake ma da wayan aiki ba na aiki. Wani bala'in ya samu cikin asara. Kawai sai taimako za su mun su buɗe min layina. A cewar wani mazaunin jihar Sokoto Abdurrahman Salihu Abba matakin kamfanonin sadarwar ya gurgunta masa al'amuran kasuwancinsa. Alal hakika ya gurgunta min kasuwanci na domin akwai kusan harkokin kasuwancin da na kulla wanda kuma dole sai ta hanyar waya din za a iya amfani da su musamman ma na transfer kuɗi da sauransu wanda hakan ya sa gaba ɗaya kusan komi ban yi ba wanda ya shafi harkar kasuwanci na. Zance na gaskiya kusan na jima ban samu irin wannan matsalar ba kuma faruwar ta ya haddasa min hasara wadda ban san ma yadda zan iya misalta ta ba. A wani bangare kuma kwararre a fannin sadarwa kuma tsohon kwamishinan yada labarai na jihar Adamawa Alhaji Amir Sajo ya ce. Ƙasar nan ɗaya daga cikin asara da muka yi shine daɗewa da muka yi a ƙarƙashin mulkin soja ko kuma dai irin halin mu ne na shugabannin Najeriya lallama da lallashi da neman yardan al'umma baya cikin harkar mu ta shugabanci. A kullum mu mun fi son mu nuna mutane ƙarfi na mulki to a nan ne muka samu kanmu a cikin wani mawuyaci tashin hali tun da wayannan kamfanoni suna da bahasin duka wanda yake da layi a Najeriya a bi su da lalama a yi musu magana a fahimtar da su ba wani abu ne mai wuya ba don haka a sani rurrufe layukan mutane alal hakika zai shafi rayuwar mutane ta hanyoyi da yawa wani a zamanin nan na yanzu kasuwancin shi bai yiwuwa sai da wannan layi wani bai iya sanin labarin abinda yan uwansa suke ciki ba sai ta wannan layi saboda in kace mutum ya zirga-zirga ya yanzu akwai wahala. A yanda ake cece ku ce akan cewa akwai hukuncin kotu da ya ce NCC ta tsayar da matakin rufe layukan sadarwa waɗanda ba su haɗa nasu da lambar nin ba. Masanin shari'a barista mai nasara kogo ya yi bayani akan wannan batu. To wannan abu ne wanda yake su hukumar sadarwa ta ƙasa NCC suna da 'yancin 'Yan ƙasa ma suna da 'yancin Idan magana tana a kotu, muddin ba a samu umarnin kotu na a dakatar da abu kaza ba. To babu hujja na cewa don magana tana tana a kotu ncc za ta dakatar da ayyukanta tunda magana tana kotu to sai a hanzarta a nemi kotu ta bada umarni na cewa kar a ɗauki wani mataki har sai lokacin da aka gama shari'a idan an samu wannan to shikenan ana da madogara ta cewa ncc ba ta da hujja da za ta doda kowa layi sannan abin da ya kamata a juya hankali shine mai la'akari da sashe na goma sha hudu sakin sashe na ɗaya na tsarin mulkin najeriya wanda ya ce domin jama'a ne ake neman yanci to tunda domin jama'a ne babu hujja da za a iya kawo a dakile ma jama'a jama'a amfani da wannan dama ta so akwai yancin dan adam sashe na 33 zuwa na 44 ya bada dama akan matakai daban-daban na yancin dan adam yanci na sadarwa yanci na kai walwala yanci na kai mu'amala da wanda kaso duk ga sunan dai matakai daban-daban idan ana iya tunawa a ranar 16 ga watan disambar shekarar 2020 ne gwamnatin Najeriya ta ba da umarnin a hada layukan sadarwa wato sim card da lambar shaidar zama dan kasa wato nin tsarin da aka fitar da nufin magance matsalar rashin tsaro a kasar Halima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja na Najeriya. A gaida Halima, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za iya samun a tashar ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ha kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumi su To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma na safe da minti goma sha bakwai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin dawo lafiya zai kawo mana wata muhimmiyar tattaunawa ce da shugaban cibiyar horarwa da nazarin harkokin sufuri a Najeriya wanda ke garin Zaria. akan wani yunkuri da cibiyar ke yi na shirya kundin tattara bayanai na dukkan bangarorin sufuri a Najeriya. Wakiliyar sashen Hausa a Abuja Madina Dauda ta ba shugaban dama a hirar da ta yi da shi ya gabatar da kansa kamar haka. Sunana Dr. Bayero Salih Fara na aiki nigerian institute of transport technology wadda take a zaria to gashi ka fara wani taro a nan babban birnin tarayyar najeriya abuja ko za ka gaya mana makasudin wannan taron wannan taro mun kira shi ne domin mu tattauna hanyoyin da za a samu ci gaba da inganta yanayin karban bayanai na harkokin sufuri na najeriya mun kira manya-manyan malaman jami'a da manya-manyan ma'aikata da suke aiki a bangarorin sufuri sufurin sama jirgin sama da jirgin kasa da jirgin ruwa da kuma um, wanda suke aiki a harkar sufurin hanyoyi da motoci duk mun taru muna tattauna wasu muhimman al'amura da suka safi technology na inganta yanayin safarin najeriya to shekaru 37 da kafa wannan cibiya ba a yi tunanin yin haka ba menene alfanun wannan kundin a'a ba wai ba tunanin haka ba yanzu kin san ana samun ci gaba sosai a harkokin technology musamman technology sadarwa telecommunication kasashen da suka ci gaba a duniya ana amfani da wannan technology din domin inganta yanayin sufuri to abin da muka duba shine mu ma najeriya lokaci yayi da mu sa kanmu a cikin wannan yanayi na amfani da ict hanyar sadarwa na zamani domin a inganta sufurin najeriya saboda hakan yana da alfanu mai yawa na ɗaya su masu sufuri za su iya sanin abin da ke faruwa da motocinsu lokacin da suke aiki kamar mutum ya ɗauki mota misali daga lokoja zuwa abuja za a san lokacin da motar nan ta bar lokoja za a san lokacin da ta iso uh, abuja ta wannan hanyoyin sadarwa so duk abin da ya faru a hanya za a iya ganewa cikin sauki ta waɗannan hanyoyin da muke tattaunawa a kai so kaga masu harkokin sufuri za su iya monitoring za su iya bi akan abin da ke faruwa da motocinsu yayin da suke tafiya. Wata na'ura daban za ku kago kenan? Eh akwai na'urori ya ba kagowa za mu ba za mu amfani da na'urori kamar yadda ake a wasu kasashen duniya. Mu ma za mu shiga wannan tsari din domin mu samu inganta a harkokin sufurinmu ba na mota kawai ba hadda na jirgin sama hadda na jirgin ruwa hadda a airport hadda a seaport duka za a samu waɗannan technologies din yadda za a ringa samun bayanai ko da yaushe real time bayani wato bayani inda yake faruwa za a iya samun bayani ba sai an jira ah, wani lokaci ba a wannan bayani za a iya sanin me ke faruwa in akwai matsala a ɗauki akwai mataki na gyara matsala. to wani matakai kuke ɗauka yanzu na gane yawan motocin da ake da su a wannan ƙasa tamu najeriya da kuma in suna da kyau wajen yin amfani da su na sufuri ko yaya shi wannan eh, kundin da muke aiki a kai zai ba mu wannan bayanin motoci nawa ne a najeriya motoci nawa ne a kan hanya kowace hanya hanyar kaduna abuja za mu iya sanin kowane lokaci motoci nawa ne suke bi wannan hanya hanyar kaduna kano hanyar lagos ibadan ko da yaushe za mu iya sani take ba tare da an jira ba motoci nawa ne suke a kan wannan hanya kuma za a iya sanin mutane nawa kowane mota so wannan tsari ne wanda a wasu ce already ana amfani da shi mu ma ya kamata mu fara amfani da shi don mu cin moriyar da ke cikin wannan um, cigaban da aka samu to darekta wannan cibiya taka wani mataki za ta ɗauka a irin motocin da ake shigowa da su wannan ƙasa tamu ganin cewa ai da gwamnati ta ce kada a shigo da motar da ta gaza shekaru biyar daga ranar kera ta to yanzu akwai motoci ma da suka shekaru talatin suna bin waɗannan hanyoyin menene abin da wannan kundi zai taimaka wajen in ma yaye su ne ko kuma meye abin da matakan da za a ɗauka eh to wannan kundi zai bada bayanai kin san akwai hukumomi na gwamnati wanda suke da hakkin duba wannan abubuwan motar da bata dace ta bi hanya ba in ta bi hanya akwai hukumomi ko na road safety ko na vio da za su kama hanyar eh, motar nan da ta taka dokan hanya amma mu abin da za mu bada shine bayani in ana son bayani za a samu bayani a wurin mu cewa mota kaza da taho daga wuri kaza zuwa kaza ta bi hanya kaza ta tsufa ta tsufa sai a cewa mai shi ya canza mota ya yanzu cikin wannan yanayi da dalar amurka ta kai ba a ce ba kamar yadda na ce miki akwai hukumomi da suke da wannan hakkin ba hakkin mu mm. bane. eh to amma mm. in dai wannan kundi za mu ba da bayani ko lokacin da ake neman bayani za a samu bayani a wurin mu amma ba hakkin mu bane aiwatarwa to ranka da director a najeriya ba a da kamfani fa da ke kila kera motoci ko hada motoci saboda haka dole ne a rika sayan motoci da kila aka yi amfani da su a wasu kasashe to in har za a kayyade wa motoci shekaru da lokacin da mutum zai yi shin an yi wa mutane adalci a wannan kundin a ai banga miki cewa kundinmu zai hana motoci eh, da suka shekara bin hanya ba na ga miki ba hakkinmu ba ne bayani dai za mu ba da bayani <laughs> cewa mota tsohuwa ce abin da ake so a yi da bayani kuma wannan ba hakkinmu ba ne akwai wanda suke da wannan hakkin to yanzu ka fito da alal misali motar hajiya madina aka ce ta tsufa shekarunta goma sha uku to mai kenan ake son hukuma su yi da ni ai bayani ne ai ba wai za wani abu za a yi da ke ba bayani ne kuma bayani yana da amfani ko kanki ma zai miki amfani hmm? to kama na wani amfani zai mun in dai ko kai wannan bayani san yaya amfanin da zai miki shine zai taimake ki a kula da motan ko da mota ta tsufa ai kula take so ko ba haka ba zai taimake ki dinga kula da motan ki kin san cewa mota ta tsufa ta bi hanya in ba a kula da ita ana iya samun matsala kuma za a iya ganewa to amma in kina kula da motan ki ai ba matsala in taya ta tsofa ki canza in brake pad ya cinye ki canza to in kina wannan ai tsofan mota ba matsala bane in tana yoyon ruwa ma duk a canza duk a canza kin ga sai a zauna lafiya yanzu ka kara min bayani ku ne za su haɗa don a cibiyar taku ta koyarwa ce ko da bincike ok da bincike eh. ok to mm. wannan zai faɗi a fannin bincike kenan fannin bincike eh. Mm. to shi kenan to mm. muna godiya kwarai da gaske a godiya je madalla Dr. Bayero Sale Fara kenan shugaban cibiyar nazari da binciken harkokin sufuri a Najeriya da ke Zaria. Idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa kuwa za mu duba wani batu a Ghana inda gwamnati ta fito da sabon tsarin biyan kuɗin mota na amfani da kati domin rage yawan amfani da takardar kuɗi da kuma yin lissafi sai dai wannan shirin zai ji ta bakin kungiyar masu motocin kansu ko kuma ta 'yan kasuwa ya suke kallon wannan tsari da gwamnati ta kirkiro wadda ta ce za ta karfafa gwiwan dukkan masu motocin haya su biyo sawu ga kaɗan daga cikin abin da za ku ji. Kowa tsarin da shi yake yi, mu muna da doka cikin wurin aiki. amma abin da shi gwamnati da ya faɗi kamar wai zai kawo na wannan dai ya yi kamar eh, commercial wanga ya ke kira shi eh, ya yi kamar wanga sunan shi eh, basisin da za a yi aiki su suka san do accountability ake da saboda wani ake da a yi wannan abu amma in ka duba mu GPRT kowa da mutane da kowa da lura shi to sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin karin bayani yanzu a madadin bakon namu dr bayero sali fara shugaban cibiyar nazari da binciken harkokin sufuri a najeriya da ke zaria da wakiliyar mu madina dauda da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa musamman fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington nake cewa a huta lafiya kuma a dawo lafiya a gaida Baba Yakubu Makeri. Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To a takaice shugaban Amurka Joe Biden ya karɓi bakuncin Firaministan Italiya georgia Meloni a fadar White House jiya Juma'a a daidai lokacin da ake fuskantar kalubalen yakin Gaza da kuma ci gaba da goyon bayan kare Ukraine daga mamayar Rasha. wani jirgin ruwa da 'yan tawayen hutu neman suka kai wa hari a tekun bahar maliya ya nutse bayan shafa kwanaki yana shawagi a ruwa jirgin mai suna rabi mar da ya yi ta shawagi bayan harin da aka kai a watan fabrairu wannan da shine jirgin ruwa na farko da 'yan hutu suka nutsar a cikin watanni da suka gabata na hare-haren da suke kaiwa kan jigilar kayayyaki a mashigin ruwa. Akalla mutane biyu ne suka mutu yayin da wasu takwas suka samu raunuka bayan da wani jirgin rasha mara matuki ya faɗo a wani katafaren gida da ke birnin Odessa da ke cin Ukraine a yau Asabar. Jami'an Odessa sun ce an ciro mutum ɗaya da ransa daga baraguzan ginin. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa wani saƙo ta da ya wallafa a dandalin sada zumunta Telegram cewa gidaje goma sha takwas ne suka lalace. kwamitin kare 'yan jaridu cpj ya ce an sako ɗan jaridar faransa antoine galindo wanda aka tsare tsawon mako guda a addis ababa babban birnin ƙasar habasha ranar alhamis gabanin bayyanarsa a karo na biyu a kotu ranar juma'a An yanke wani mawaki ɗan ƙasar Iran da ya lashe kyautar Grammy da uwar gidan shugaban ƙasar Amurka Jill Biden ta gabatar ɗaurin sama da shekaru uku a gidan yari sakamakon rera taki na goyon bayan zanga zanga da aka yi a shekarar da ashirin biyu kan mutuwar Mahasa Amini. Shabin Po ya wallafa a shafinsa na Instagram ranar Juma'a a daidai lokacin da Iran ta gudanar da zaben 'yan majalisar dokokinta da abin ya zama wani bangare na hukuncin da aka yanke masa. To masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal dai karanto labarai da kuma Fiona Mayi wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni sai injiniyan mu na yanzu Al Santos. Daga nan birnin Washington DC, ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa sai mun sake dawo a shirinmu na dare. Salamu alaikum.